Assalamu alaikum wa rahmatullahi jama'a barkanmu da waraka barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel lamu mai albarka a cikin bidiyon namu ne za mu kawo muku hanyar da za ku samu kuɗi ne da wani application kamar yadda kuka sani mu da insha Allah ba mu faɗin wani app ko kuma wani hanya na samun kuɗi sai mun tabbatar to wannan hanyar ni dai na yi na tabbatar na samu sannan kuma kuma in kuka yi yadda zan faɗa muku yanzu za ku samu sannan muna roƙo cewa duk wanda yake da kuɗin samun wannan abu ya biyo mutum daga farkon wannan bidiyo kai yayi forward kai yayi komai wato zai ga duk yadda wannan abu yake da yadda zai samu kuɗi da shi wato wannan abu ba kowanne abu bane sai wani application wanda ake kiran shi branch app wato yanzu dai kamar yadda zan muku bayanin yadda ake amfani da wannan branch app din don ka shiga inda har kai yadda zan nuna maka insha Allah za ka ka sami kyauta kuma za ka iya samun kamar ɗari bakwai ko ɗari shida da hamsin wanda za ka cire shi za ka yi transferin ɗin shi zuwa bankin ka to ni yanzu na gwada sai da na tabbatar na cire kuɗin ma kafin na yadda zan iya amfani da shi kafin har na yi wannan abu amma muna roƙon cewa idan wannan shine farkon zuwan ka wannan channel namu ka ka daure ka danna mana subscribing sannan ka danna mana ƙararrawar sanarwa ta yadda za a sanar da kai da zarar mun ɗaura su shirye-shiryen mu sannan mu fara wannan bidiyo sannan kafin fara video ina roƙon ka ka taimaka ka yi min like ɗin wannan bidiyo saboda jin daɗi ka ƙara min ƙwarin gwiwa wato kamar yadda kuka sani dai ga wannan application ɗin gashi nan anan sunan shi branch shi zaka shiga kamar haka kamar yanzu inda nake yin shiga ciki gashi nan zai buɗe yana buɗewa to sai ka yi sai ka ga yadda za ka yi idan ya buɗe da farko sai ka fara yin rajista ka saka sunanka ka saka duk dai wani wannan ɗinka details ɗinka idan ka saka su komai da komai har da BVN zai bukata to ka ji komai wannan kamar wato banki ne har da akan number za su baka inda zaka iya saka kuɗi to idan har ka saka wa'annan duka komai da komai to yadda zaka yi idan kana so ka samu wannan abu farko zaka saka kuɗi a ciki at least kamar ne daga naira ɗaya zuwa abin da ya sama ba wai sai ka saka kuɗi mai ba idan ka saka wannan kuɗin shikenan kawai kana sakawa sai ka zo ga nan wajen a nan a rubuta reward a can ƙasa idan ka duba ga wannan waje mai star a rubuta reward to sai ka taɓa shi kamar haka idan ka taba shi kamar haka kamar yadda kuke gani ga nan wajen history ga wannan wajen invite code idan ka shiga invite code to sai ka rubuta wannan abu wato abin da zaka rubuta zan ajiye maka shi a can kasa idan ka shiga sai ka shiga nan wajen ka saka kana saka sai ka danna apply idan ka danna apply to insha Allah a take za su baka 700 din nan ko kuma 650 yadda ta kama ne dai to idan kuma gashi anan wajen kana gani idan ka saka kuɗi wanda ya at least duk sanda ka saka naira ɗari a cikin kowane sati daga ɗari uku zuwa abin da ya sama za ka sami kyautar naira hamsin idan ka gayyaci abokinka za ka sami naira ɗari uku da hamsin ga shi da hanyoyin da ake samun kuɗi a ciki wannan ba abu ne mai wahala ba wannan rufe an n din to gashi nan wannan shine number da zaka saka wannan Umar 81BF3 idan ka saka shi wannan shine invitation code ɗina zaka samu wannan kyautan ko kuma idan ka saka shi ko kuma kai ma idan ka ba mu wani naka zai samu amma kuma wannan din insha Allah za mu rubuta muku shi a ƙasan description na wannan video idan ka shiga sai ka ɗauka kai ka gwada ka kalle shi da kyau saboda ka rubuta yadda yake insha Allah kana sakawa a take za su baka wato wannan bonus din ba tare da bacin lokaci ba idan kuma suka baka zaka gan shi ya zo nan wajen ya tsaya total reward din nan gashi nan idan ya zo wajen sai ranar juma'a ranar juma'a ko da wani lokaci kawai zaka zaka iya zuwa ka claiming din shi idan kai shine wato kamar yadda kuke gani nan zero gashi a home dina yanzu kun ga wannan ga wallet ina da 750 to da ne ne na saka naira 100 sai suka ban 650 shine wato da na saka a nan din sai suka bani yanzu zai zama 750 kenan to haka zaka yi in Allah da in dai har ka bi wannan hanya zaka samu wannan 650 din idan kuma duk mutum ɗaya da kai inviting za su baka 350 to kaga misali idan a rana za ka yi inviting ɗin mutum goma a ɗari uku da hamsin hamsin ɗin ka samu dubu uku kenan da ɗari biyar a ɗari uku da hamsin hamsin da za su bayar to insha Allah in dai har ka bi wannan hanya za ka samu kuɗi sannan kuma baya ka wannan application ɗin suna ba da loan da hanyar wato loan kamar na kuɗi bayan amma sai sun fara da kaɗan kaɗan wato sun jarraba ka sun ga yadda ka biya har abin yayi yawa to sannan idan har ka yaka insha Allah za ka samu wannan kuɗi da suke bayarwa wannan shine kuma wannan shine zai kasance ƙarshen bidiyon namu sannan muna roƙon ku ku danna mana like kamar yadda muka buƙaci ku danna mana daga baya wanda bai danna ba muna roƙo ya taimaka mana like ɗin wannan bidiyo saboda mu ji ƙwarin gwiwan kawo muku wasu bidiyoyin insha Allah nan gaba wani bidiyo da zamu ƙara kawowa zamu kawo wani na samun kuɗi wanda zaka samu kuɗi shi ma kamar yadda muka yi wannan in Allah ya yarda wannan shine zai kasance ƙarshen bidiyon namu mun gode bisalam